أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah bisa ga rahama dai da kabala da ya arzuta mu haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da tafsiri kamar da aka saba yau sha ɗaya da watan ramadanan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda har yau muna cikin suratun nuri jiya karatunmu ya tsaya aya ta sittin da ɗaya yau kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala darasin mu zai fara daga aya ta 62 marubucin wannan tafsiri Allah shi mishi rahama ce wa min da mustama'i suna daga cikin ladubban zamantakewa ihtiramu ri'asati darajar da shugabanci fi kulle amrin jima'iyyan da dukkanin al'amari wanda yake na al'umma wanda yake na taro wasa a laha da kuma yin da'a da shugabanci Ni dai ne ma'asiya da abinda ba sabon Allah ba na daga cikin ladubban musulunci girmama shugabanni musulunci shi tsarin a girmama shugabanni da duk al'amari don samun haɗuwa ka a samu rabuwa don samun daidaituwa ka a samu baraka don samun ci gaba ka a samu ci baya wa alaikum assalam wa rahmatullahi gari sabbe ne mai jima bara da an yi lafiya sabbe ne sabbe ne kan da zuwa kan da zuwa kan da zuwa mai jima bara da jima bara da ake shekara to sha Allah ba ne kuma da girma da karatu da nan da sunan ta ita wa ta'atu laha kuma yana cikin tsarin musulunci da'a ga shugabanci fi gari ya babu sabo wa zalika min al-imani wannan biyayya ta shugabanci da darajar ta shugaba al'amari ne wanda yana cikin imani yana bangaren aqida kama ƙala ta'ala kama wadda Allah mai girma ya ce inna malmu'minuna haƙiƙa muminai allazina amanu su ne waɗanda suka yi imani billahi da Allah wa rasulihi suka yi imani da manzon Allah wa idza kanu idan suka kasance ma'ahu tare da shi على أمر جامع أكن الأمر حدث كل أمر يقتضي مشاركة المجتمع ده الأمر ده يتي حكم ده تارية تاع الأمة من عمل كما هو نأجي زاء دبادر أو مشورة هو تشاور زائل لم يذهبوا بزاسة هبة عنه صبر من زوان الله sallallahu alaihi wa alihi sallam. li urubi udri lahum wai don wani udri ya bijiro musu a'a ko da wani udri ya bijiro musu ba za su tafi far manzon Allah ba haka kawai ya duba ya ga bai su ba hatta ya ta'azinu sai sun nemi izinin sa sai sun nemi izinin shugaba don haka duk wani zama da adda shugaba duk wata haɗuwa da adda shugaba mutum ba zai tashi kawai ba ya balle ya tafiya sai sai ya nemi izinin shugaba A hatta ya sa'abinuhu sai sun nemi izinin shi manzo ai ar-rasul ar manzo sallallahu alaihi man ya man makama maqamahu ko wanda ya tsaye matsayi ne fi ri'asatil mujtama a jagorancin al'umma a shugabancin ƙasa da abu don girmamawa wata fiman da darajantawa da hazar amri ga wannan al'amari na shugabanci kun ga ko a kisar annabi suleiman da bai ga huda huda ba ai ya dau mataki ce me yasa ban ga huda huda ba inda huda huda ya neme shi irin ta hanyar da inda zai na haka nan tana faruwa to sai an nemi izini kafin a tsada. don girmama shugabanci da ƙoƙarin tabbata tsari ya ci gaba da gudana illal ladina yasta'zinunaka hakika waɗannan suke neman ka izini ula'ikan lazina yu'minuna billah waɗannan su ne suka yi imani da Allah wa rasulihi da manzon Allah fa ta ta'azanuka idan suka nemi izininka ayyuhar rasul ya kai manzo Au man kuma makamata ko suka nemi iznin wanda ya tsayo a matsayinta ya ba'dhi sha'anihim da wani sashin sha'aninsu? ai amrihim al'amarinsu yi misali da al-ahwal a irin waɗannan halaye fa zan liman shirika Ka yi izini ga wanda ka sowa izini daga cikinsu? su bilin sirati da tafiyarsa ya nemi ya tafi suna da uzurin gida ko kasuwa ko gona tai ko wani al'amari to ya nemi izinin ka to in ka so ka ba shi izini ya kai manzon Allah kana da damar ka ba shi izini wastaghfir lahum Allah ka roƙan ma jama'arka al'ummarka talakawanka gafara Allah ga inda suka samu sakaci ga haƙƙin shugabanci da inda suka samu baraka daga ɗabba tsari na jagoranci kuskuren su roƙon musu Allah gafara inna Allah lalle Allah ghafurun mai gafara ne lahum gare su walaka da kai rahimun kuma mai kaina dukum gare ku jami'an gaba ɗaya fali zalika arshada don haka Allah ya shirya da kullum minkum kowanne daga cikinku. Ina ila ma huwa aslahu minhu zuwa ga abin da shine zama shine mafi zama maslaha gare shi hatta ya kuna da mustama'u don ƙasa ta kasance ala nizamin bisa da tsari sayyidin tsarkakakke tsaftatacce matinin matinin ura mai ƙarfin yaggwai wasu fi ma bai na jinsihi a samu yarjejeniya da amince ma juna da kwanciyar hankali da natsuwa tsakanin juna a tsakanin jinsin mazabna wannan matsugunni na 'yan adam da shugabanci yake shugabantar. wannan shine karantarwa ta alkur'ani da yadda annabi ya kasance da da sahabbai ne ana ba shugabanci muhimmanci ana girmama shugabanci ana da'a ga shugabanci ga duk abin da bai fa'a ma Allah ba ya yi ma rayuwarka daɗi ko bai yi mata ba ya dace da ra'ayinka ko bai dace ba لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ومن آداب المجتمع suna daga cikin ladubban zamantakewa al'islami na musulunci ihtiramu darajanta shahafiyatin ra'isi shugaba mutunta shugaba shi kai fannabiyu annabi sallallahu alaihi wa sallam awwalu ra'isin shine farkon shugaba a wannan al'umma fama jara fi haqqihi duk abin da ya gudana ga haƙƙin annabi wujuban bisa ga wajabci ya jari yana gudana fi kulli ra'isin ga duk wani shugaba ba da da ya zo baya ne na daban amma bisa ga mustahabbi duk wata tarbiyya da duk wani ladabi da duk wata karantarwa ta da'a da shugaba da biyayya da darajantawa da girmamawa da aka yi magana a kan wannan game da annabi tsakaninsu da al'umma to irin wannan zai iya shiga tsakanin kowane shugaba da wanda yake shugabanta shi annabi dole ne sauran shugabanni ko ya zama bisa ga mustahabbi amma su ma bangaren shugabanni ba dukkanin ladubban shugabanci ba da biyayya da da'a an mustahabbi akwai wadda addole sai a yi qala Allah ta'ala Allah bai girma ci la taj'alu du'a ar-rasuli kada ku ɗauki kiran manzon Allah ayyuhal mu'minu da ya ku mu'minnai bainakum a tsakaninku ka du'a kamar kiran ba a zikun ba junan ku wa juna kar ku zo kuna kiran annabi kamar kuna kiran ɗaiɗai ku shi Muhammad Ahmad Abul Qasim la ba a kiran annabi irin kira gaya da an taƙulu ku ce ya nabi Allah ya annabin Allah ya allah ya manzon Allah filinin cikin magana mai tafshi ya nabi Allah la ya nabi Allah da taushi ya annabin Allah ya manzon Allah wa tawadu'in da kankantar da kai wa hasbi sautin da kanke sauti ba da kuwawa ba da yaya ba wala ta kulo ka kuce ya Muhammad wannan alamun kawayawa ne sun zo Madina har suka ya Muhammad akhbirni ma huwa kaza aw ya Abul Qasim misli ma yad'u da abukun da aba kamar yadda junan ku kiran juna a'a shi annabi duk da kiran sa za a yi ba irin kiran kowa aka yi mai ba ba kamar irin kiran gama garin mutane ba a kira ne na girmamawa da darajantawa da ladabi da biyayya an ko ko hafizu ku kiyaye ala ribahu akan yardan manzon Allah na tsallake ku? to an ko ko ibada akum idan ya kira ku ina amrin zuwa ga al'amari a ajibu ku karba mai in ya kira ku ga al'amari ku karɓa wala ta taba fil ijaba kada ku yi jinkiri wajen karɓa mai kama ya fa'alu da ba abin, kama ya da junan ku ke yi ga juna wani ya kire wani sai ce bari yanzu ina zuwa don manzo Allah kire gaba ka ta kana zuwa kana zuwa ina kana zuwa wuta da manzo Allah ya kire ka ta ina kai am gani banda ina zuwa baka zuwa ko ina in ce kana zuwa ko ina baka kai to kar ku ce manzon Allah ina zuwa ko jinkirin karbawa ko da kuke wa junan a da ya kira a gaugauta a al'amfal Allah ce ya ayyuhal lazina amanu استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة أو حافظوا على رضاه ko kuma ku kiyaye a kan yardan manzon Allah duk abin da zai sa ku samu yarda dai ku yi shi hatta la haɓa don kashe hushi au hatta la haɗu don kashe hushi ya zama ita hatta la ta ta dakatar da aikinta dan inda hatta ta haɗu da haɓa, nazba kawai za a yi tunda hatta nazba ta kafin ilimin mubari to amma an ce hatta sai an ga ce la to sai ka ce la yashatu kenan la ta rushe aikin hatta ita ka aiki yanzu faida'u alaikum in kuka fusata shi na yiwa yi muku addu'a mara kyau wanda ba halin annabi bane ba ɗabi'a sa amma dai ku kuji haka fa yujabu lahu du'a kuma ana karba ni addu'a dai akan ku walaysa zalika fi masalihikum kuma ku kai ga annabi sai ya tunzura ya fufata har ya yi muku wata addu'a ta daban wannan ba maslaha ko bane falizalika don samar da maslaha ku ko don guje ma abin da ba maslaha ku ba da an rasulu manzo yayi addu'a sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'a rabbahu ya roki ubangijinsa fa qala annabi yace a cikin hadisi ingantacce yace Allahumma ya ubangiji Allah ayyuma rajulin duk wani mutum sababtuhu da zage shi ni ɓace shi aula an tuhu ko la'ane shi duk da annabi ba mai zagi ne ba mai la'ana ba amma dai ya roƙa ya ce Allah duk wanda ni zada ko ni la'anta ka ji alzalika lahu zakatan Allah ka sa wannan ya zama mai tsarkaka wa rahmatan ya zama mai rahama wa salatin ya zama mai gafara wa ɗahurin ya zama mai tsarki au ƙurbatan ko kuma zagin nan da ni mai ko la'ada da ni mai ta zama mai wata ibada tuqarribuhu ha ilayka da kake kusantar da shi zuwa gare ka da sadadiyar wannan zagin ko wannan la'ada da ni mai in hannayi ta zama mai kusanta gare ka yawmul qiyamah ranar alkiyama ya Allah ka sa abin ya zama haka wanda annabi bai kasance mai alfasha ba laysa bi fahishin wala mutafahishin wala la'anan wala annabi ya hore wani sahabi da ce la ta subbanna ahadan kakka zaji kowa wannan sahabi yake da ran nan ko dabba bai goma zaji ba ko dabba ko tsuntsu ko ƙwaro tun wadda annabi yake mai lata a hadan, kakka yadda ka zaji kowa kakka yadda ka ɓaci kowa yace da ran nan bai taɓa sanin ya ɓaci ko dabba ba shafaqatan min annabi yayi wannan addu'a ne don tausansa wa haufan don tsoron an ya halika ahadun wani shahalaka min ummati cikin al'umma ta bi du'a'i da addu'a ta alaihi akai don kashewa wani baka addu'a daga cikin musulmi ta zo ta halaka shi to sai ya wanda addu'a ya roƙi Allah saboda tausayi ne kad ya'lamu haƙiƙa Allah ya san allazina yatasallaluna minkum masu sulalewa daga cikin ku ana haɗe ana gabatar da wani al'amari muhimmi su suraɗe su to Allah ya san masu tsaye su liwaza har suna kokarin kare kansu daga waɗanda a gabansu in za su tashi sai suna yi suna laɓe bayan wasu don ka alabe za su shi ne kare ka kare su kai ai ya furu suna fita min mahallin amali daga bagirin aiki an jima'i na taro min ta izanin ba tare da neman izinin annabi ba خفيه مو مستتلين سنه ما في كاريه بشيء ده وانا ابو وقد كلمه قد فقد يعلم الله للتحقيق تثبت فواجه تثبت حقيقة الله يا سمى سكوي سنة ججاية دقوان ولي دا أكي تاري دا أني بسني بيش إذن با الله يا سمى ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه وينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم ثم أقب تعالى فأن الله نجرما يقار بياني على تعقيبا قار بياني شاملا ميقميوا لجميع شؤون الأمة الإسلامية دكا شأن الأمة المسلمين فقال في الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره ما تصاب ما أمرنا من ظن الله في حتى في سونا ay amrihi ay la umarnin Allah wa rasulihi da manzo ne su ji tsoron su ji saunar an hun fitna kada fitina ta same su bala'u kan bala'i ya cika da kenan saba ma umarnin Allah saba ma umarnin manzo Allah yana kai mutum zuwa ga halaka aw yusibuhum azabun alimun ko azaba ne radadi ta same su bil akhirati ala ira kenan duk wanda ya sa'a ma manzon Allah da gangan ya sa'a ma Allah ta gangan to musiba biyu za ta cika da shi ko ɗayan biyu ko dai musibar duniya ta cika da shi yan Allah ya sa ya tuba ya kuɓuta daga musibar lahira ko kuma duk biyun a game mai ya ci bala'i nan duniya sannan kuma azaba mai rafi tana jira ne lahira bai bi hukuncin Allah ba da manzo ne bai zamna ba bai huta ba bai samu ba bai rasa ba sannan kuma ya cimma azaba Allah a lahira da wannan aya malamai suka yi ta bayyana girma da matsayin wajabcin riko da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na daga cikin malamai mujaddadi Usmanu Amfodiyo. a littafi ne hidayatul tullabi farkon abin da ya fara shi cewa duk abin da ya tabbata a cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah to wannan shari'a Allah ta bai halatta ga kowa ya kauce mata dole na shi riko ita ba a ce mata mazhabar kowa a umarni na na Allah da manzo ne dole na ba wai zaki akwai ba ibnu abbas radiyallahu anhu ana mina wurin aikin hajji suna tattaunawa da sahabbai sai yake manzon Allah ya ce kaza akai sai wani ya ce abubakar da umar sun ce kaza akai ya ce a yushiku an tunzila alaikum hijatun min sama an yi kusa ai muku ruwan duwatsun wuta da sama aqulu qala rasulullah yanzu in ce manzon Allah ya ce wata qulu da qala abubakar wa umar ku ce abubakar da umar sun ce kenan an ce manzon Allah ko abubakar da umar ba a sha sun ce an ce manzon Allah ya ce iyaka kenan duk mumini musulmi ya yi imani da manzon Allah ya yi kowa to bai yiwa manzon Allah shi kowa kuma a samu wanda shi magana ce ta haita manzon Allah domin a wani kenan manzon Allah ya yi kowa Ya akwai wani wanda shi magana ta haita manzon Allah babu shi wanda manzon Allah ya yi kowa haka magana ce ta haita kowa Ba ka da damar ma ka jikto da magana Abubakar da Umar in dai akwai maganar manzon Allah Allah shawa mai ishiri ne a rahama haka ya faɗa cikin juriya idza qala fasma min fu'adika qawlahu wa ya'busa man qad shakka fihi wa wailahu inji mai juriya yace idza qala in annabi ya magana fasma ka saurara dan bi aka saurare ya jama'a dan bi aka saurare to mai juriya ba da kunne yake ka saurare magana annabi ba min fu'adika da zuciyarka in annabi ya faɗi da zuciya haka saurare ba da kunne ba ya wuce kunne in ya faɗi jiya da zuciya ba jiya da kunne ba idza qala fasma min adika laysa min uznika a in ya faɗi jiya da zuciya ba da kunne ba zuciya za ka sa ji maganar manzo Allah yace ya waya ya bana ya halaka ya lalacewa man kada shakka fi wanda ka shakkan maganar manzo Allah wa bu'sahu ya azaba Ko kowa sai ya ga tausayi duniya da lahira duk wanda ka bijire manzon Allah da gangan sai ya ba da tausayi duniya sai ba ba da tausai lahira Allah ka kare to kamar wanda manzo Allah yake khairul a jama'ina to haka magana sai ta hita kowa da ka sani duniya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ko Musa annan yanzu dole shi bi Annabi Musa annabi ce wallahi ko Annabi Musa annan yanzu da rai ne wallahi dole shi ne. manzo Allah na kuma an ba shi littafi at-taura amma Allah dole shi aji at-taura nan shi da annabi Muhammad at-taura mazhaba wata littafin Allah ka to ko annabi Musa annan manzo Allah ce wallahi dole shi ya aji at-taura bale ya haka ganin manzo Allah ka ce wani ya ci to dole ne a bi maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba ko fitina duniya fitina lahira da azaba Allah ya kiyaye ala ku yi shiru ku saurara littan biyu don faɗakarwa inna lillahi ma fi samawati wal ardh sura za ta rubi za ta ƙari za ta yi kwana da mu a tafsirin mu na yanzu Allah shi adda abin da duk yake sammai da ƙasai milkan duk abin da an sama da ƙasa mallakar Allah ne wa duk abin da an sama da ƙasa Allah ne ya halicce su wa abidan duk abin da a sama bayi da ƙasa bayan Allah bai da ɗa bai da mata bai da aboki wa antum ku bayan Allah da ake karanta ma ƙur'anin Allah ana horo ku da imani da Allah da manzon Allah da biyar sunna da riko da magana ce da rashin saba mai min binni zane kuna cikin taron gurguzun waɗanda suke cikin halittar samai da ƙarfi kuma kuna cikin masu samawa jira kad alamu ma an tum alai Allah ya san abin da kuke akai kad alamu haƙiƙa Allah ya san ma an tum alai abin da kuke bisa gare ayyuhal ne ya da gai masu hankali min al-imani na imani wannan faki da munafici wal kufri da kafirci Allah ya san imanin ku Allah ya san munafici Allah ya san kafirci wa ta'ati wal isyan Allah ya san wanda ya da'a Allah ya san wanda ya saba wa ma haddada lakum kuma Allah ya san abin da kuke rike da shi kuke akai ne na abin da ya kayyade muku ya shata muku na hukunce hukunci wal adabi da ladubba wa inna ma hiya li maslahatikum kuma dukkanin ladubba da hukunce hukunce da kuka jiya a cikin wannan littafi Allah ya bayyana su ne a gare ku don maslahar don ci gaban ku na duniyar lahira don ingantar rayuwar ku kad alamu ma antum alai wa alamu kuma Allah ya san yawma ilai har da za su koma wuri ne fihi ijtifatu an mutaqadi yawma yurja'una Har da za su koma ya za a mai su ilai? an yi waiwaye daga hitaba dan sha an kai kada ya'lamu ma antum alai qad ya'lamu ma antum alayhi ba a ce wa yawma yarji'ukum dan ka ce wa yawma yurja'una ilayhi radda za a maishe su su dan da ba su nan amma qad ya'lamu ma antum alayhi ku dan da annan ana cikin magana da waɗanda annan sai aka sauya zuwa ga wakilin suna na wadanda ba su nan shine fihi iltifatu min al-khitaba li fa'idatu shumul saboda fa'ida haɗewa ai mata ya kunu yawma ruju'ikum ko yawmu ruju'i ilayhi Allah ya san yaushe ne ranar komawa zuwa gari kana nan kana kai da tawo. ba ka gabas ba ka yamma ba ka kudu ba ka arewa Allah ya san ranar komawa zuwa gari shi fa yunabbi'uhum zai saka musu bihi a cikin wannan yini bima amilu da abin da suka aikata min alkhairi la alkhairi wa sharri da sharri in alkhairi kai Allah ya sani in sharri kai Allah ya sani sakamakon zai baka amma ya amal da tsala zarratin khairan sharran yara wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da komai min a'malihim na ayyukan bayi wa gairi hada a yujri a'malahu Allah yana gudanar da ayyukansa ta'ala ta ala muqtaba ilmihi bisa ga yadda iliminsa ya hukunta wa iradatihi da nuhi ne fa kullu ma faraba duk abin da kun kaji Allah ya farlanta muku fi sura a cikin wannan sura lakum gare ku suratun anzalnaha wa faradnaha wa faradnaha a wata kira fa inna ma farabahu haƙiƙa Allah ya farlanta shi ne ala ilmin bisa ga iliminsa wa hikmatin da hikimarsa tabbat zalika da ta hukunta haka Allah ka albarkace mu da aiki da abin da ka sanar da mu a cikin wannan alkur'ani naka gaba ɗai da ladubba da hukunce-hukunce da muka saurara a cikin ƙur'ani gaba ɗai da kuma musamman wannan sura da mutu ciki Allah ka kama mana mu yau da kacce mu baro da kacce a bai بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سورة الفرقان سورة فرقان سورة الفرقان مكية أنفقد إتاء مكة هي سبع وسبعون آية سنة كده آية سبع إند بقي آية سبع إند بقي أعم بجيت فرقان سبع ذا أقيل فرقان أهل فنتا تبارك الذي نزل الفرقان نزل الفرقان هذا شبه الفرقان. wa mawdu'u har ra'isi babban abinda wannan sura za ta karantar da mu at-tauhidu tauhidi babban jalli ya sana'a duk wanda ya rasa tauhidi ya rasa jalli babu jallin da rasa shi haɗari na irin tauhidi duk wani jalli da kan rasa yana yawa ka sami shi amma in ka zo gaban Allah babu jallin tauhidi to wuta har abada to duk wa ahwalul ibadi kuma sura za ta karantar da muhalin halin bayi almu'minina mu'minai wa kafiri da kafiri kuma wannan sura ta bambanta da ta kumshi gaba-gaba guda hudu manyan gabbai da za su yi magana akan muhimman al'amura. Gaba ta ɗaya, sura ta fara da tsarkake Allah da gode mai da yaba mai akan ni'imar sakar da alkur'ani da kuma darajar da girman manzon Allah da bayyana da dallan shi mai gaskiya ne da matsayinsa da mai da raddi akan kirkiren mushrikai da abubuwan da suke kawo kawowa na hankalin hankalinsu batattu Allah duk zai rosa wannan da dalilai da hujjoji. Gaba ta biyu, Surar za ta yi magana a kan tabbatar da tashi bayan an mutu da sakamako da gargaɗi da shi sakamakon a lahira da kuma bushara da lada da sakamako mai kyawo ga mutane nagartattu da gargaɗi ga mushrikai daga mugun ƙarshensu wannan rana Sannan surar za ta sharhi tare da ƙarin bayani da suran na ƙarshen masu ƙaryatawa wanda suka gabaci al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga annabi Musa annabi Nuhu annabi Hudu annabi Salih annabi Shu'aibu da sauran tsara da suka shuɗe na kafirai masu yawa gaba ta uku wannan surat za ta kawo muna alamomi na ƙudura ta Ubangiji a cikin tsarin wannan halitta ta duniya a doron ƙasa da sararin samaniya da can cikin samai har wuce haka za ta kawo muna matsayin inuwa a buƙatar ɗan adam ɗan adam yana da buƙatar inuwa yanzu nan duniya ko sha'ai za mu zo ne mu lalace ga inuwa ba wai ga azumi ba irin wanda lokaci ko babu azumi dole ka bi inuwa ka kubuta kowa inuwa ya kabida akwai wanda kuma ga shi na koma ga rana ya zanna sai zanna to wanda kadda kana buƙatar inuwa nan duniya ba wallahi ko lahira akwai buƙatar inuwa nan duniya kana yawa kanka inuwa zai ka so itace ka so haki a yi maron wa ta haki shishishif ko ka dasa icce shi inuwa ka zauna ka gana nan kana hakan ka inuwa kai tsaye ko ma irin duk tsaye ne da wanda a zo ita ce yanzu a haƙa rame a sadda turuka ta ita ce a shifci kai tsaye yanzu cikin 'yan awoyi sai ka inuwa ma lahira kana inuwa kai tsaye wani ma yana da lema yana da ita da ya ga rana sai ya falle ta kai ta buɗe ta nan da yawa kai ne inuwa ko to lahira wata lema zakara da ita wata inuwa na da, don wada kagga ɗan adam na buƙatar inuwa nan duniya to haka wallahi lahira ta yi fiye da haka nake da buƙatar inuwa kuma Allah zai ƙara bayani mai faɗi game da bibiyar dare da rana da yadda iska ke kaɗawa mai bushara da zuwan ruwa da yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicci ɗan adam da ruwan mani tun suna su biyu kaɗai har suka watsu suka game duniya gaba ta hudu daga cikin abubuwan da sura za ta karna za ta karanto muna halaye da ɗabi'o'i da sifofi da ayyukan bayan Allah na gari ibadur rahman na yamshuna ala al-ardi hauna wanda suna wa Allah sajada suna bauta ma Allah da irin yadda Allah ya karrama su da ɗabi'o'i abin yabo da suka cancanci sakamako mai girma na aljanna saboda wannan ɗabi'o'i. An tambaya annabi, me isa mutum aljanna? Ya ce tsoron Allah da kyawun hannu. Allahu Akbar. Aka tambaya annabi wani aiki ya sa mutum aljanna ce ta taqawallah wa husnul hulq. Tsoron Allah da hali na gari. Ɗabi'a mai kyawun. babu abin da ya sa mutum aljanna irin don haka wani mai hikima ce wa innamal umamul akhlaqu ma zahabat akhlaquhum zahabu yace ai abin da an mutane ɗabi'a da babu ɗabi'o'in ƙwarai duk babu mutane mutane in sun kai nawa in dai duk ba su ɗabi'o'in ƙwarai duk ba mutane na ba mutum mutumi na abin da an mutane kyawawan halaye kyawawan ɗabi'o'i to za ta kawo mana ibadur rahman wanda suka yi riko da wannan kuma Allah ya ba su nasara da yadda ya ba su sakamako na aljanna za mu ji a cikin wannan sura bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jinƙai tabaraka alkhairin Allah ya yawaita allazi nazzala al wanda ya sakar da alkur'ani ai ta kasarat alfawa'idu fa'idoji sun yawaita wal manati'u da amfani daga min allazi daga ubangijin nan nazzala alqur'ana da ya saukar da alqur'ani Wasulliya alqur'ani aka ambaci qur'ani furqana kazalika haka لأنه فرق بين الحق والباطل Don ƙur'ani shi ya zo ya bambanta ma duniya menene gaskiya menene ƙarya menene adalci menene zalunci menene jahilci menene ilimi ko da Qur'ani ya sauko duniya tana cikin surmukun jahilci ala ya saka da ƙur'ani ga bawansa Muhammadin النبي محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله ليكون للعالمين نظيرا ألا تسمى القرآن ده يزمه جرجئي دع الأمة الإنس والجن متاني دع الجن دون الملائكة بعد ملائكة نظيرا مخوفا من عذاب الله يزمه يقول تبدأ لك عذاب الله كذا كذا أقوى عذاب الله kada ku yi kaza akwai matsala Allah zai fushi da ku ku yi hattara ku gyara kayan ku ba sauke a raba ba don wannan Allah ya ko annabi da Qur'ani sai sauka da Qur'ani ya bashi don ya gargadi ga mutane tabaraka albarka Allah ta yawaita albarka ta Allah ce gaba ɗaya Allah shi yake da albarka duk wanda ka gani da albarka Allah ya bashi ba wani ne albarka wanda shi adda albarka in ba Allah ba to kuma Allah cikin Qur'ani ya bayyana hanyoyin da aka bi a samu albarka da kuma duk abin da ke shirya da albarka akwai hanyar da haka bi ka ci albarkar kuma Allah in ya bayyana albarka shi ka bayyana wanda aka bayyana kai ba kai ka bayyana albarka ba kai ba kai ka bayyana wanda aka bayyana ba مثلا إن أول بيت وفئ للناس للذي bakkata. farkon ɗakin da aka gina a duniya wanda an makka sai Allah ce mubarakan ɗaki ne albarka to yanzu Allah ya ce ɗakin nan da albarka to aka fada albarkar ɗakin wannan kuma ba aikin kana sai ka koma ga Allah da manzo ne ka faɗa ma a aka fada albarkar ɗakin sai Allah ya faɗa ta albarkar ɗakin ta hanyar ziyara ta aikin hajji ko umra annabi ya zo ya aikace gwada wani aka yi ya yi umra an ga wanda ya yi ya yi hajji an ga wanda ya yi ya yi tsawafi duk kalolin ɗawafi ya yi ya yi tsawafin ƙuduri ya yi tsawafin ifaba ya yi tsawafin wadadi kuma ya faɗi da aka yi to wannan abin da annabi ya yi inda ɗakin ka'aba haka na aka yi a samu albarkar ɗakin ka'aba in kai yi abin da ba shi ya yi ba ko ba shi ya ce ba ba za ka samu albarka ba to abin tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa kusurwa duk daga cikin kusurwa daki daki kusurwa hudu gare kusurwa wajen yaman da kusurwa da hajarul aswad yake da gare ta inda aka fara tsawafi nan ɗaya ka shafa ko ya nuna ko ya taba taba ya kai kuma in ya ta'a haba shafa majiji ne kai taba ɗaya kai in dai hajjul azur da in ya taba sai ya taba baki ne ko kuma ya kai baki ne ma ya aza in babu ba masu to in ma in kana da ɗakin albarka, ɗakin kaba haka nan wanda annabi ya tsaya haka nan za ka tsaya ba a kirkiro wani abu wai da sunan da ɗan albarka ruwan zanzam annabi ya ce suna da albarka haka da albarka su yawa cikin sahihi muslim manzo Allah ce ruwan zanzam ruwa ne masu albarka kuma duk abin da ka sha su don shi Allah zai biya maka bukata ka sha da niyya shikenan kuma wurin shan sai annabi ya gode in za a shan ruwan zanzan sha akai sai an wuce wuri ka sha ka sha sai in ka motsa ana jin kukan ruwa cikin cikinka haka aka san ruwan zanga sabanin ruwan da ba su ba ba a son a yi haka su don annabi ya ce fasulufun ni fa'amihi wa sulufun ni sarabihi to ban da ruwan zanga su babu wa sulufun duk aka duk aka rufe ya gaba ɗaya duk aka shanye Sai ta cika cikin ka kan sai ya zai in ka na ko ka juya ka ji ruwa na kuka cikin cikinka haka aka so sun yi amfani an gane ranar juma'a rana ta mai albarka ko ba ta albarka tana da albarka a ka bi da albarka ta lokacin juma'a da ka ta yi juma'a ta saurari hudu ba yi shiru shi ka amma ka ce Allah ka ba mu albarkar juma'a albarkar juma'a ga wata Allah ya karanta a bide ta ga da manzo Allah ya karanta a bide ta ga da sahabbai sun ka bide ta da ka yi wannan hanyoyi ka same ta ka da kan kamar da shi ba ka albarkar juma'a yi ɗaya wa da manzo Allah da sahabbai ne ka samu albarkar juma'a ke to duk abin da adda albarka na farko ana buƙatar dalili da hujja wace shi da albarka na biyu in za a bi da albarkar hanyar da za a bi ta bi da albarkar washata ta washaya ta wakarantar da ita gado da kai to da an kauce ma wannan sai zan kana da albarka sadda ba ka samun albarka kana bi da albarka wadda ba ka samun albarka kana bi da albarka ta son ranka ta gaban kanka ba bisa karantar tsawon manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa mafhum ruwan sama suna da albarka albarkar ta in sun sauko ga albarkatun gona na ana samu albarkar gona sannan su ma ya an sha su ana samun albarka an kana jin kishirwa ta sha zai gaba jin kishirwa kai wanka da su kai wanki mafhumin kai albarka gaba in sun ka taba jikinka akwai albarka don ana ruwa annabi ya kware jiki ne ya kullo kai ne don ruwa su taba shi yake don ba su rike hitowa da wurin Allah ba ba su rike da hitowa da wurin Allah ba albarka da yesu ne zai ashe ana ruwa kana cikin ɗaki sai ka hito ka ɗan gitta jikin ka da ruwa su taba sai ka koma don albarkar su annabi ya yi haka in kai haka wasu ma mutu? da ka da hadisin ka dan kare da ingantacce ingantacce tatacce to amma da albarka ta hanyar da Allah da manzo ne ba su son a karantar ba wannan kuskure in abu na da albarka mu zan hujja daga Allah da manzo ne muka same ta ya muka da albarkar manzon Allah ya karantar da mu ko halaye da ayyuka na sahabbai ne managarta su suka karantar da mu su mu yi wa da sun kai to sai mu samu albarka amma na da ka kauce ma wannan karantarwa kai da albarka kan ƙanshin ɗan ɗan ba ko ɗan goma الله كذاب يقول ايوا ذكرن ترى من الله دم متام البركه ابو هو اللي كتب هذا البركه الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا الذي أبنجد النندى له ملك السماوات شيء ملك السمي والعرض شيء ملك الكفي ولم يتخذ ولدا Ubangiji Allah bai rike ɗa ba, Allah bai da ɗa. Yan an ka ce Allah na da ɗa, sai sama ta yi kamar ta cagi, sai ƙasa ta yi kamar ta cagi, sai sama ta yi kamar ta girgiza. Ta faɗo saboda an ce Allah na da ɗa. Walan ne kullahu sharikun Allah bai da abokin tarayya, ba a cewa don Allah da wani, don Allah ɗai sun tsa. Bai da abokin tarayya fil mulki ga mulki. komi mallakar sani bai da abokin tarayya wa khalaqa kulla shay'in kuma shi ya halicci komi min sha'ani an yi yukhlaq wanda halittarsa aka yi duk abin da halittarsa an yi, Allah ya halicce shi min sha'anihi an yukhlaqa shaddidi kulla shay'in min sha'anihi shi shay'in da na an yukhlaqa duk abin da sha'aninsa a halittai to Allah ya halicce shi Don ne mala yace haka don a hidda zatin Allah don zatin Allah min sha'ani an yi yukhlaqa la kenan kulle sha'in din nan min sha'ani an an yukhlaqa shine kullu ma fi wallah duk abin da ba Allah ba hu an yukhlaqa halitta ce ake hu, Allah daidaita halitta ta ƙadira daidaitawa sawahu ya daidaita halitta dai tasku ya daidaitawa bibi halittar sama hal tara min tafawutin kun ga goggohiya yanzu bari mutum shi yiwon ha ko ya wani abu zaka ga wani ya duk wanda ya iya tsarawa sai an samu wani ya dan kauce na wani ya dan hawa wani ya dan kasa amma la sai daidaita abu daidaitawa fa ta taqdira ya daidaita shi daidaitawa to ubangijin nan da yake da wannan sifa shi ya zuba albarka ga bayansa ya sauka musu da alqur'ani ya aiko musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا الله سبحانه وتعالى واتخذوا كافرين سونكي من دون الله ونعم الله ومن دونه من دونه ونعم الله أي الله أي غيره ونعم الله آلهة أبو بوان بوتا hiyar asnamu sune gumaka wa gairu ha da wani gumaka sinar ma'abudati na abubuwan da ake bauta ma don ba gumki da ake bauta ma an mutane abubuwan da ake bauta akwai dabbobi akwai ruwa akwai son ranka ma kai kanka ka bauta ma son ranka Allah tsare la ya khluquna shay'an waɗannan ababai da suke bauta ma ba su halitta komi ba ba su iya halitta komi wa hum duk da su kansu yi kula kuna halittar su an kai yanzu gunkin da an ka sassaka da icce inda Allah bai icce ba to da ni za a yi gunkin da an kai da duci to ai duci ducin Allah a wai ducin to inda Allah bai duci ba da ni za a yi gunkin masu gunkin kare, inda Allah bai kare ba da ni za ku gunkin gunkin masu gunkin roba inda Allah bai roba wadda da da miza hukuncin su masu gunkin roba inda Allah bai roba wadda da miza hukuncin su masu saba da binu sai gunki inda Allah bai rubina ba da za su gunkin to su kan su goma kan halittar su an kai wala yamlikuna anfusihim darra ba su iya su mallaki cutarwa ba ga kansu ma'ana dunguri cuta ai daf a dunguri cuta ana da gari ta shi kai ne gunki bai ya dunguje ma kai wani wuri Allah ce ba su iya karɓa abin da kuje ya amsa da gare su da za ka aje ma gunki abu kuje ya ɗauka ya hira da shi gunki bai ya ne lallazina yastad'una min duni llahi la yakhluqu dhubaba wa law ijtama'u la wa in yaslubuhum adh-dhubab shay'an dhubabu shay'an la zuhu min ba ba wani والمطلوب da gunki zai zo ya kawo wani abu da an ka aji kamar a aji zuma sai sai kuje ya zo gaban gunki zuma kada an ka aji ma gunki ya sha ya koshi kuma ya ɗebe ta ya tsere ita gunki bai ya ansha kai ba ansha ba ko ya korai sai yanzu an aje ma abu eh, kuje tobe hawa sai ka sa hannu ka kore da yawa mutane suna kore kuda daga kayan su aiko to kuje ko eh, gunki ko kore kuje ne e in kuda sun shekara bisa gare bai iya kore sai dai wanda ya ajiye ce to ya kore mai aikin banza wala naf'a kun ba su iya amfanar da kansu ai jarrahu amfanar da kansu ta wannan hanya wani sahabi ɗane ya fahimtar da shi amrul jamur sahabi ne kahin musulun da yana da gumi ana ce mai mana mana akwai ɗaki cikin gida ne keɓantacce na gunkin an yi teburi an sa kayan alhoma da kamshi da komi an aji gungin ba. ɗaya ne sun ka musulunta sai sun ka zo da sun ka ɗauke gunki sun ka kai can wajen garin madina sun ka yasai sa ya ta zo ɗakin gunki ne daga gunki ya yi ta shiya shiya yana cigiyar gunki can dai sun ka ce mai an gane can wajen gari cikin wani rami shi yadda ya ko kakkafe gyara kowane sai dare ya yi suna da manuwa dare suna koma laɓaɓa sun ka ɗauki gunkin da sun ka sai can sun ka ya sai ya koma ta ya ya ɗauko shi ya kaɗi mai sai ya ce mai kai gunki akuya in ba ta son barbara da bunsuru dahi bayan da take da ta yau kan kanka tsare kanka dan an ka dawo sace ka na ga da wahala da ɗanka akuya in ba ta son bunsuru shi barbara ita ba ta son ta ba amma shi gunki bai zama da yake karo na uku sun ka doke shi suka ce ka samu gawar kare sun ka gama da gunkin da sun ka ɗarmi sun a cikin wani rami da aka zuba shara da ƙazanta baya yi shi na yawo shi zo zuwa zo da fiye cin bugunki kuda su sun yaƙe shi ga gawar kare na wani to shi amma halin musulunta ne abokin baban jabiru na abdullahi bin haram da shi da abdullahi bin haram baban jabiru kabari guda aka kafa a hudu kabari guda aka yi gina an kaza don abokai na annabi ce a sa tare abokai na duniya aljanna ma abokai na la ilaha illallah wala yin da kuna mautan su gumuka ba su mallaki iya kashewa ba wala hayata ko iya rayuwa ba su iya kashe kowa ba su iya rayar da kowa ga masu zagin su masu suka su ba su iya musu komi gaban gunki ka zo ka ce kai komi ba ka iya magoyi da iya ka yi mai bakan magana wanda inda mai bauta mai na kawowa bakan magana shi na iya marinsa a shi kaga ya yi shi kokari tunda shi shi na iya amma wanda bai iya imatatan ba su iya kashewa li ahadin ga wani wa ihya'an ba su iya rayuwa li ahadin ga wani wala nusuran ba su iya kasuwa bayan an mutu ba a sallil amwat tadda matattu ai fallahu Allah huwal ilahu shine ubangiji alhaqu na gaskiya tabbatacce zai yamlikul mauta wanda ya mallaki mutuwa ya sa a mutu yanzu kuma in yace a mutu dole a mutu wal haya kuma shi ya mallaki rayuwa da rayuwa in ya so ya raya wa ya dafa uburra shi ke kare cuta Allah ka kare wani dukkanin cutocin da kun gara mai Waye da jalibin naf'a Allah shi ke dawo amfani Allah ka albarkace mu da fakar da amfani a gare mu liman aba da duk wanda yawa Allah da'a wa wahada ya kadaita Allah al makhsus bil ibada kuma Allah nan shi ne wanda aka ke banta da bauta sai cancanta abota mai shi kadai babu abokin tarayya insha Allah subhanahu wa ta'ala na ya kamata mu tsaya saboda lokaci abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu iko da shi a Allah ba mu iko aiki da shi kuskure Allah shi ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk